Tarihi ta ɗaya Sura biyu ’Ya'yan Isra'ila maza Waɗannan su ne ’ya'yan Isra'ila maza, Ruben, Simeyon, Lawi, Yahuda, Isakar, Zabalun, Dan, Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad da Ashir. Zuriyar Yahuda ’Ya'yan Hezron maza ’Ya'yan Yahuda maza su ne, Ir, Onan da Shela, waɗannan mutum uku Bet Shuwa mutuniyar Kan'ana ce ta haifa masa, Ir ɗan farin Yahuda mugu ne a gaban Ubangiji, saboda haka Ubangiji ya kashe shi, Tamar surukar Yahuda ta haifa masa Ferez da Zera, Yahuda ya haifi ’ya'ya maza biyar ne, ’ya'yan Ferez maza su ne, Hezron da Hamul, ’ya'yan Zera maza su ne, Zimri, Etan, Heman, Kalkol da Darda, su biyar ne. ’Ya'yan Karmi maza su ne, Akar, wanda ya kawo masifa wa Isra'ila ta wurin yin abin da aka haramta, ɗan Etan shi ne Azariya, ’ya'ya maza da aka haifa wa Hezron su ne, Yerameyel, Ram da Kaleb, daga Ram ɗan Hezron. Ram shi ne mahaifin Amminadab, Amminadab kuwa shi ne mahaifin Nashon, shugaban mutanen Yahuda. Nashon shi ne mahaifin Salma, Salma shi ne mahaifin Bowaz, Bowaz shi ne mahaifin Obed, kuma Obed shi ne mahaifin Yesse, Yesse shi ne mahaifin Eliyab ɗan farinsa, ɗansa na biyu shi ne Abinadab, na ukun Shimeya, na huɗun Netanel, na biyar Raddai, na shidan Ozem, na bakwai kuma Dawuda. uwansu mata su ne. Zeruhiya da Abigiyel ’Ya'yan Zeruhiya maza guda uku su ne Abishai, Yowab da Asahel Abigiyel ita ce mahaifiyar Amasa, wanda mahaifinsa shi ne Yeter mutumin Ishmayel, zuriyar Kaleb ɗan Hezron Kaleb ɗan Hezron ya haifi yara ta wurin matarsa Azuba da kuma ta wurin Yeriyot, waɗannan su ne ’ya'yan Azuba maza, yeshar Shobab da Ardon. Da Azuba ta mutu, Kaleb ya auri Efrat, wadda ta haifa masa Hur, Hur shi ne mahaifin Uri, Uri kuma shi ne mahaifin Bezalel, daga baya Hezron ya kwana da ’yar Makir, mahaifin Gileyad, ya aure ta sa'ad da take da shekara sittin, ta haifa masa Segub, Segub shi ne mahaifin Yayir, wanda ya mulkin garuruwa uku a Gileyad, amma Geshur da Aram suka ƙwace hawot Yayir da kuma Kenat, tare da ƙauyukan kewayenta, garuruwa sittin, dukan waɗannan su ne zuriyar Makir mahaifin Gileyad, bayan Hezron ya mutu a Kaleb, Efrata, sai Abiya matar Hezron ta haifa masa Ashur mahaifin Tekowa, zuriyar Yerameyel ɗan Hezron ’Ya'yan Yerameyel maza, ɗan farin Hezron su ne, Ram shi ne ɗan fari. sai Buna, Oren, Ozem da Ahiya, Yerameyel yana da wata mata wadda sunanta a tara. ita ce mahaifiyar Onam, ’ya'yan Ram maza ɗan farin Yerameyel su ne, Ma'az, Yamin da Ekar, ’ya'yan Onam maza su ne, Shammai da Yada, ’ya'yan Shammai maza su ne, Nadab da Abishur. Sunan matar Abishur ita ce Abihayil, wadda ta haifa masa Aban da Molid, ’ya'yan Nadab maza su ne, Selad da Afayim selad ya mutu babu yara, ɗan Afayim shi ne Ishi, wanda shi ne mahaifin Sheshan, Sheshan shi ne mahaifin Alai, ’ya'yan Yada maza, uwan Shammai su ne, Yetar da Yonatan, yetar ya mutu babu yara. ’Ya'yan Yonatan maza su ne, Felet da Zaza, waɗannan su ne zuriyar Yerameyel, Sheshan ba shi da ’ya'ya maza, sai ’ya'ya mata kawai, yana da bawa mutumin Masar mai suna Yarha, Sheshan ya ba da ’yarsa aure ga bawansa Yarha, ta kuwa haifa masa Attai, Attai shi ne mahaifin Natan, Natan shi ne mahaifin Zabad, Zabad shi ne mahaifin Eflal. Eflal shi ne mahaifin Obed, Obed shi ne mahaifin Yehu, Yehu shi ne mahaifin Azariya, Azariya shi ne mahaifin Helez, Helez shi ne mahaifin Eliyasa, Eliyasa shi ne mahaifin Sismai, Sismai shi ne mahaifin Shulem, Shulem shi ne mahaifin Yekamiya, Yekamiya shi ne mahaifin Elishama, gidan Kalib, ’ya'yan Kalib maza, ɗan uwan yaramiyar su ne, Mesha ɗan farinsa, wanda shi ne mahaifin Zif, da ɗansa Maresha, wanda shi ne mahaifin Hebron. ’Ya'yan Hebron maza su ne, Kora, tafuwa Rekem da Shema. Shema shi ne mahaifin Raham, Raham kuma shi ne mahaifin Yarkeyam, Yarkeyam shi ne mahaifin Shammai, ɗan Shammai shi ne Mawon, Mawon kuma shi ne mahaifin Bet Zur. Efa, ƙwarƙwarar Kaleb, ita ce mahaifiyar Haran, Moza da Gazez Haran shi ne mahaifin Gazez; ’ya'yan Yadai maza su ne, Regem, Yotam, Geshan, Felet, Efa da Sha'af; Ma'aka ƙwarƙwarar Kaleb ita ce mahaifiyar Sheber da Tirhana, ta kuma haifi Sha'af mahaifin Madmanna da kuma Shewa mahaifin Makbena da Gibeya ’yar Kaleb ita ce. Aksa Waɗannan su ne zuriyar Kaleb ’Ya'yan Hur maza ɗan farin Efrata su ne, Shobal mahaifin Kiriyat Yeyarim, Salma mahaifin Betlehem da kuma Haref mahaifin Bet Gader Zuriyar Shobal mahaifin Kiriyat Yeyarim su ne, Harowe, rabin Mahanatiyawa, kuma gidan Kiriyat Yeyarim su ne Itrayawa. Futiyawa, Shumatiyawa da Mishratiyawa, daga waɗannan su ne Zoratiyawa da Eshtawoliyawa suka fito; zuriyar Salma su ne, Betlehem, Netofawa, Atrot Bet Yowab, rabin Manahatiyawa, Zoriyawa, kuma gidan marubuta waɗanda suka zama a Yabez su ne, Tiratiyawa. Shimeyatiyawa da Sukatiyawa, waɗannan su ne Keniyawa waɗanda suka zo daga Hamat, mahaifin gidan Rekab.